Hausa VOH ke magana a cikin shirin sarne mace zango na uku na ƙarshe a wani ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin nan na shiryar alkur'ani mai tsarki sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba 24 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 26 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 93 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan agustan shekara ta 1929 aka fara boran nuduba a palestine wadda aka mamaye nuduba dai wata katanga ce wadda take yammacin masallacin al'akasa mai alfarma inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi miraji daga wurin mako guda kafin wannan boran dai yahudawa suka fara tsokanar musulmi ta hanyoyi daban-daban sai dai banda falastinawa suka fara wannan bore ya yadu zuwa sauran yankunan falastino a cikin kankanin lokaci wanda ya tilastawa turawan ingila waɗanda suke mame da falastino a lokacin shelanta dokar ta ɓaci turawan ingila tare da yahudawan sahayuniya waɗanda suke yin biyayya gare su a cikin palestinan sun yi amfani da ƙarfi wajen murkushe boran na musulmi da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan agustan shekara ta 1991 ƙasar ukraine ta samu 'yancin kanta daga tare soviet kafin haka dai ukraine tana ƙarƙashin mamayar ƙasar rasha ne da juyin juhalin gurguzu ya samu nasara a ƙasar ta rasha a shekara ta 1917 ukraine ta samu 'yancin kanta sai kuma a shekara ta 1922 tarayyar soviet ta mamaye ƙasar ukraine ta kuma mayar da ita ɗaya daga cikin jamhurin tarayyar soviet wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1991 lokacin da tarayyar soviet ta wargaje daga nan kuma ƙasar ukraine ta samu 'yanci kamar sauran jamhuriyoyin tarayyar soviet da suka balle ukraine tana bakin tekun black sea sannan kuma tana makwabtaka da kasashen rasha belarus hungary slovakia poland romania da kuma moldova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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalle marhaban a cikin shirin namu wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A yau ne ake gudanar da manyan zaɓuka a ƙasar Angola. Sojojin ƙasar Iran sun fara gudanar da wani atisaye domin guda sabbin jiragen yaƙi marasa matuƙi da ƙasar ta ƙera. Farashin ɗanyen yamma fetur ya sake yin tashin gwauron zabi a kasuwanninsa na duniya. yanzu kuma ga labaran da ke daki a yau ne al'ummar kasar angola suke kada kuri'ar zaben 'yan majalisar dokoki wanda zai baiwa dan takarar jam'iyyar da ta samu rinjaye damar zama shugaban kasa wato tsakanin shugaba mai ce jao laranko da kuma jagoran 'yan adawa adalberto costa junior angola wadda duk da cewa dai kasa ce wadda take a matsayi na biyu wajen yawan arzikin man fetur a nahiyar afirka da take kudancin sahara hakan kuma tana a matsayi na uku ta fuskacin luu a nahiyar amma har yanzu kasar tana ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya a cikin wani hasashe da babban bankin duniya ya yi a shekara ta 2020 kwana ɗan ƙasar angola ɗaya a cikin biyu yana rayuwa ne a ƙasar dalar amurka ɗaya da sinti 90 a wuni guda to sai dai idan har shugaban ƙasar wanda aka zaba a shekara ta 2017 ya kasance dan takara da ke neman mai gurbin kansa a zaben na laraba za a iya cewa ya dogara da sauyin tattalin arziki wanda ya samar waɗanda yanzu haka suka ɗan farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar rundunar sojin ƙasar iran ta fara gudanar da wani gagarumin atisayin soji domin sarrafa jirage marasa mutuki waɗanda ƙasar ta kera su da fasaha ta musamman ta zamani domin kai hare-hare da kuma gudanar da ayyuka na leƙen asiri wani atisayin dai ana gudanar da shi ne a duk faɗin ƙasar ta iran daga gabashi har zuwa yammaci daga kudanci zuwa arewacin ƙasar da kuma cikin tekun fasha mataimakin babban kwamandan sojojin ƙasar ta iran admiral sayid mahmud musawi ya bayyana cewa wannan atisayi ana gudanar da shi ne a dukkanin ɓangare na sojin ƙasar da suka hada da na sama da na ruwa da kuma na ƙasa inda bai cewa shine ya atisaye irinsa na farko da sojin irin suke gudanarwa da kuma yin amfani da jirage marasa matuƙi zalla ya ci gaba da cewa wannan atisaye da ake gudanarwa yana zuwa ne domin ƙara zama cikin shirin ko ta kwana daga fuskantar kowane irin haɗari ko barazana daga maƙiyan ƙasar babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan said hassan nasarallah ya karbi bakuncin babban sakataren kungiyar islamic jihad ta palestine ziyad nahala a birnin beirut na kasar labanan a yau said hassan nasarallah da nahala sun yi nazari akan abubuwa waɗanda suka faru a baya bayan nan a yankunan zirin gaza da kuma cin kogin jordan tare da dubi akan yakin da aka yi da isra'ila wanda ta kaddamar akan yankunan falasɗinawa a kwanakin baya sun kuma tattauna kan batutuwa da suka shafi fagage na siyasa a bangarori daban-daban na yankin kuma rawar da za su iya takawa domin fuskantar barazanar isra'ila kan palestine da kuma sauran kasashen musulmi da na larabawa da ke yankin to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a kasar india wata kotu ta saki wani dan majalisa kuma jigo a jam'iyya mai mulki bayan da 'yan sanda suka kama shi akan kalaman batunci da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a je talata a birnin haidar abad an yi gagarumar zanga-zanga yin Allah dai da matakin da aka ɗauka na bayar da belin sa da sunan ci gaba da daukar na bincike kuma an tilasta wa 'yan sanda su sanya dokar hana fita bayan da wasu masu zanga-zanga suka yi kokarin zuwa gidansa tun farko dai da majalisar dokokin kasar daga jam'iyya mai mulki ya fice dai wajen tsatsar ra'ayinsa da kuma ya wallafa wani faifan bidiyo wanda ya hada da kalame na batinci ga manzan Allah lamarin da ya haifar da cice kuce da kuma bacin rai a tsakanin al'ummar musulmi da suke kasar ta indiya da ma sassa na duniya farashin ɗanyen man fetur yana ci gaba da ƙara hauhawa a kasuwanninsa na duniya inda ɗanyen mai na brent farashin sai haura dala amurka 101 a kowace ganga a yau laraba wanda shine karan farko tun daga ranar 3 ga watan agustan da muke ciki da karfe 11:50 na safiyar yau agogon moscow ɗanyen mai na amurka wato west texas intermediate ya karu da kashi 1.28 cikin 100 zuwa dala 94 da senti 94 a kowace ganga ta danyen mai yadda kuma farashin danyen mai na brent ya tashi da kashi 1.32 cikin 100 zuwa dala 101.4 a cewar kafar yada labarai ta bloomberg ta jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗaukar labaran duniyar. To za ku iya samun waɗannan labaran da ma su a shafinmu na intanet hausatv.com slash radio. To yanzu kuma lokaci ne da zamu je ga taskar mota shirye-shirye inda kuma zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 kan yadda za a mai da kasar bisa mulkin demokradiyya bayan hawa mulki da gwamnatin soji karkashin jagorancin janar muhammad idris debi ta yi cikin watan afrilun bara sakamakon rasuwar mahaifinsa marshal idris debi itino a fagen daga hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. to maralla a ƙasar chadi a ranar asabar da ta gabata ce aka fara wani babban taron ƙasa na tattauna yadda za a mai da kasar bisa farkin demokaradiyya wakilai dubu hudu ne da suka haɗa da na gwamnati da bangaren siyasa da ƙungiyoyin fararen hula gami da na 'yan tawaye ne ke taron na ƙasa a jamina babban birnin ƙasar ta chadi yayin taron ana fatan tsayar da lokacin gudanar da zaɓe a ƙasar. hankali dai ya fi karfi a kan bangaren 'yan tawaye da suka jima suna jayayya da gwamnati da kuma batun da ya shafi kundin tsarin mulkin ƙasar shugaban gwamnatin sojin kasar muhammad idris debi ne dai ya shirya taron wanda shine irinsa na farko a ƙasar da ta jima tana fuskantar bore na 'yan tawaye taron kuma na zuwa ne bayan da gwamnatin rikon kwaryar ta cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyoyin 'yan tawaye arba'in na kasar a birnin doha na kasar qatar duk da cewa akwai wasu kungiyoyin 'yan tawaye da kuma jam'iyyun siyasa da suka kauracewa wannan taron amma mafi yawan al'ummar chadi da kuma sauran kasashen duniya na kallon taron a matsayin mai mahimmanci ga dai abinda wasu daga cikin 'yan kasar ta chadi suka shaida wa sashen hausa na rediyo iran ni ne sule mai lau muna murna da wannan taro abun da muke so wasu mutanen da su haƙura dai wannan kowa ya haƙuri da juna a ginin ƙasa muna godiya ni ne sule mai lau mai nama ni ne shaibu daga anjamena chat a ah, wallahi muna marhaba da abin nan wannan taron da an yi mana na dialogue wannan taron muna so da daɗewa tukuna ba mu samu ba sai a wannan shekara kuma a wannan wata kuma a wannan satin ne duka Allah ya tabbatar ya yi mana na alheri mun gode da shugaban Muhammad Idris David Itno, mun gode mishi da wannan haɗin kan da ya yi ma mutane yan jeji na waje haka na na duk duniya kamar su Qatar da wasu mutane da ba za mu iya mu lissafa su ba amma mun gode musu da wannan haɗin kai da sun mu, kuma Allah ya tabbatar mu ta yi gaba kamar wasu ƙasashe na gaban mu, ni ne Shaibu daga na Chan. Babatu ce daga Chadi. Ina munna da wannan rana da Allah ya kawo mu lokacinta. Allah ya haɗa kayuwan mu, iba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Shugaban ƙasar mu Allah ya taimake ka, ya haɗa kayuwan mu. mu matan 'yan chadi da mazajen mu da na waje da na ciki allah ya haɗa mu gaba mu. Shi kuwa Malam Usman wanda kafinta ne shi ma a birnin na Injamina a kasar Tijadi cewa ya yi. Ni na Usman Adam Musa kafinta ne a nan Injamina amma ina nan yanzu a zama a nan mai lau. Dun shugabannin da suka wuce nan duk sun yi sun yi amma ba a samu shugaba mai albarka mai imanin cewar zai haɗa kan jama'an cari gaba ɗaya a zanna lafiya saboda mu na cari mun shekaru da yawa ba mu taɓa samun mutumin da zai haɗa kanmu gaba ɗaya mu zanna lafiya ba amma shi wannan da ya zo ya ce zai ƙoƙari ya ƙoƙarta a zanna lafiya mutanen cari ma hankalin su ya kwanta mun gode allah ya tabbatar mana da alherinsa da kuma abun da mafi kyau alherin duniya gaba ɗaya allah ya bamu lafiyan cari shugaban ƙasan cari muhammad idris debi itino wannan godiya muke allah ya tabbatar mana da shi kuma allah ya sa gama da duniya lafiya. Kasar Chadi ta sha fama da tashe-tashen hankula tun bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960 kuma shugaban kasar na rikon kwarya janar Muhammad Idris Debi ya yi alkawarin gudanar da tattaunawar kasa da zaɓe cikin watanni 18 bayan da ya karɓi ragamar mulkin kasar bayan mutuwar mahaifinsa Marshal Idris Debi a fagen daga. jama'a da dama a chadi na ganin wannan yunkurin na janar muhammad idris debi zai iya sa 'ya'ya da jikoki da za su zo nan gaba su ɗanɗani roman zaman lafiyar da ƙasar za ta iya cin gajiyar shi yayin wannan babban taron muhawara malam adamu shu'aibu shugaban ƙungiyar asusu rashin milo a bancin mai wanda aka fi sani da adam tartar kuma mai fashin baki kan al'amuran da suka shafi ƙasar chadi na ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayin ga kuma abin da yake cewa ah, malam barka barka da wannan lokaci lalle tambaya ka ka tambaya mai ma'ana kuma a kai muke yanzu hakikatul amri magana ta gaskiya ita ce duk wani dan cadi mai kishin kasa yana jiran ya ga wannan ranar ta dialog da muke cha dialog wato ranar da za a tattara al'umma a yafi juna a ja layi abin da ya fice a tsaye da shi wanda yake da korafi a ji korafinsa hakika wato ba sai an faɗa ba juma mai albarka tun daga laraba ke gane ta tun daga wannan farkon taro da aka fara mutane da yawa mafi yawa mun yi maraba da shi kuma mafi yawa mun sa albarka akan hakan gaskiya ba karamin ci gaba ba ne wanda yake muna tsammanin a gaskiya haka zai cimma ruwa sosai sosai za a kai ga cikin allah yadda duk da dai wa'yansu sun ce suna buƙatar ba haka suke so ba kuma dama mutum tara yake bai ko goma ba duk abin da ka ce za ka shirya sai ka samu wanda ya ce ba ka shirya daidai ba to amma kamar yadda shi mai girma general muhammad ya tsaro abin a ƙarƙashin jagorancin daular ƙatar to gaskiya mun ga alamu in Allah da da albarka annabi za a cimma nasara domin mai domin mafi yawan mutane sun kawo cappa kuma za a ci gaba da ba da bayanai daban-daban domin mai domin wannan taro ne wanda ba taɓa yin irin shi a ƙasar nan chadi ba kuma muna cikin ƙasa 'yan cadi ne hakika muna ganin in allah da za a samu tafiyar da abin yadda ya kamata a tafiyar da shi kuma duk da ma dai ko da ya mutum ya yi sai an samu 'yan kurakure to wayannan ba za su hana tafiyar da komai ba abin da ya sa na ce maka kurakure za a iya samun abubuwa da ba a tuna su ba kuma wanda zai zo ya tuna su ya zo ya faɗe su akan tsari na son zuciyarsa amma kuma inda za a biya gaskiya to za a ga tsari ne na son zuciya wanda dama ba nasara zai yi ba wannan kenan to a gaskiya abin da nake so jama'a su gane shi wannan taro fa ba yau aka tsara shi ba ba jiya ba an daɗe ana zuwa ana dawowa mun ma gode Allah da ya bamu numfashin da muka zo wannan lokacin da ake muka halarci wannan taron domin domin a gaskiya fi sabilillahi ba karamin namijin kokari gwamnatin mu ta cadi ta yi akan wannan abun ba kuma ina fatan Allah ya sa mu cimma gaci Malam Adamu baka ganin irin waɗannan tarukan sun zama ruwan dare a ƙasashen Afirka a zo a shirya taro a fitar da bayanai masu gamsarwa amma kuma daga bisani aiwatar da su ya gagara. Lalle an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa kenan haka kake nufi da cewa sauran ƙasashe ma na Afirka ana irin wannan taron kuma ba abin da ake yi sai a watse kawai taron shan shayi ko? To, mu cadi gaskiya akwai abu guda goma sha biyar da zan gaya ma wanda mun yi bamban da sauran kasashen duniya a sauran kasashen afirka saboda a gaskiya fi sabilillahi muna da zuciya muna da zuciya kuma fi sabilillahi muna aiki a wannan ƙasa ta yadda gaskiya ba yabo ba fallasa kuma duk mai korafi ma mai kai wato wanda baya kaunaka ko ruwa ka fada zai ce kata da kura ne amma ita ƙasar chad yadda allah ya taimake mu da abubuwan nan kuma ga shugaba mai adalci da ya hau ko da yake dai lokaci gare shi mu'ayyan amma muna fatan insha Allahu an gani a ƙasa kuma za a ci gaba da a gani a ƙasa za a ci gaba da gani a ƙasa na alkhairi domin abin da nake so in gane da kai malam barka na cewa an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa ko kuma an daɗe ana irin wannan taron Afirka ba abin da ake sai shan shayi abin da kake nufi kenan a ah, mu ba wannan bane a gaban mu wato abin da yake gaban mu ba wani mutumin da zai sake dawowa a matsayin bai yadda ba da gwamnati kuma bai yadda ba sai yayi tawaye za a yi gwamnati kuma bai yadda ba sai an yi kaza kaza to zai fito ne kirikiri ya ga al'umma ga fa abin da ya kamata a yi sai a duba a tankade a rere sai a ware wanda ya kamata shawara ce to kaga in dai za a yi haka da gaskiya to fi sabilillahi ina ganin sauran mutane ma fa to ba za su iya cewa komai ba su za su yanke wa kansu shawara haka gwamnati ta eh ka faɗa an faɗa muhawara ce eh a zo a daidaita a tsakiya ga yadda ya kamata ya ba haka za ba ga yadda ya kamata a to haka za ba ana haka har a zo a seta amma ba irin wa'ancan na sauran kasashe wanda yake karfa karfa ne kawai ga abin da gwamnati ta fara shi da a yi ko ana so ko ba a so yan koron gwamnati suna yi so ko ana so ko ba a so in kace baka so ma rikici ne ka janyo kanka gara ma kace kana son ko baka so ma kuma in ma kace baka son ma sai an yi hakan to wannan cari ba haka bane a wannan tsari da muka ɗauko na shugaba general muhammad idris debi itino fi sabilillahi tsarin kowa ya san akwai bambanci da sauran kasashen afirka da suka yi kuma ai zan ma misali biyu zuwa uku a kasashen afirka da suka yi ta yi innan ma ai ba wata ajanda da suka ɗaura kuma suka cimma nasara da dama iskrokeri ne wato ma'ana tsari ne na yaudara suka yi da a ce da gaske suke da duk sun cimma nasara to daga cikin kasashen afirka nan da dama da suka yi hakan ba ɗaya da ta cimma nasara hakanta ya cimma nasara talaka ya san ana yi da shi talaka ya san e ga yadda ya kamata ya yi shi mai mulki ga yadda zai yi a ko har yanzu a haka suke kamar na da. To ko menene babban fatan ku game da shi wannan taron kada ya zama an zo ne kawai an sha shayi an watse tsawon shekaru muna yaki kuma a gaskiya fi sabilla daga randa aka ce ana fada kuma aka samu damar zama waje ɗaya domin a sulhunta to in Allah yadda za a sulhunta in eh. dan ko yakin duniya da aka yi ai ba da bindiga aka kare shi ba sai da aka zauna yakin duniya na bima da aka yi ba da bindiga aka kare shi ba sai da aka zauna aka yi sulhu hatta wannan yaki na golf da aka yi ba da bindiga aka kare shi ba sai da aka zauna aka yi muhawara aka yi sulhu kana aka daidaita abin da nake son faɗa ma ka gani a kullum akwai abubuwa guda biyu wanda mutane suke manta shi ba wai shugaba ne jagoran komai komai da komai ba amma shi ne general na kowa da kowa amma in aka ce akwai jam'iyya to akwai yan adawa kuma duk kyautata ka akwai wanda zai ce baka kyautata ba kuma duk rashin kyautata ka akwai wanda zai ce ka kyautata to wayannan abubuwan su ne kamata mutum ya yi wa kansa la'akari ya gane ta ina ya kamata ya hau ta ina ya kamata ya sauka domin mai domin a samu ai faɗa mai ido domin na baya su tabbatar da mun musu aiki mu ba yanzu ba kanmu muke so mu aiki ba na bayan mu e, ajila jai wato na baya masu tasowa da yaran mu jikoki su zasu su kasar ƙasar nan a wasu shekaru an yi wajen shekara talatin ana yaƙi da sauransu yanzu gashi ashe mu sun zo sun mana seti wannan shine magana kuma bayani na ƙarshe dai shine tunda dai taron na yanzu aka aka fara kuma yana da 'yan kwanaki nan gaba ma to tunda ku 'yan jaridu ne za ku sake jin labaru kala-kala kuma muna wa mu cadi da mu ta cadi da kuma sauran duniya fatan alkhairi shi fatan alkhairi har kullum muna yi wa al'umma ne kuma al'umma tana yi wa al'umma ne kuma muna godiya ga shugaban mu general muhammad idris zabi itno akan wannan namijin kokari da ya yi da sauran janarori guda goma sha biyar wanda ba zan iya faɗin su a ba lokaci ba da kuma su kansu waɗanda suka sharaka akan har wannan abun ya zo har wannan rana ta zo muka same ta To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala. Kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jumuriyansu. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to wanzu kuma za mu kai ga shirin nan na muryoyin masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tu a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko suka fara da yayi mana kallabin shirin. To assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Iran. Mai magana Abubakar ne daga nan yau da jihar Adamawa. a yau ina son in mika kokon barana a wurin gwamnatin najeriya da kuma shugaban sojoji na najeriya a bisa ga yadda sojoji suke kashe mana mutane a cikin dajin borno can zuwa cikin yankin da can magana ta gaskiya abun yana ya ta'azzara sosai da sosai wanda wani lokaci wasu akwai wasu wuraren da suka keɓe wanda duk wanda suka gani a wurin za su kashe shi kawai a matsayin boko haram ne kuma sun sani idan sun ga mutane mu da shanaye sun san cewa kaga mutum yana kiwon shanun shi daga shi shi sai sanda a hannun shi ba bindiga ba alamu wani abu zaka ce masa boko haram ka kashe shi ka kashe shi sa wannan rashin imani ne kira ga gwamnatin najeriya da kuma shi shugaban sojojin ƙasa na najeriya da ai duba kan wannan al'amarin domin a ga an yaye muna wannan damuwar saboda wannan abu yana damun mu akwai wuraren da ba mu isa mu je ba saboda ba wai boko haram ne barazana a gare mu ba kamar yadda hukuma take mana barazana tuna gode sosai sashin hausa na gidan rediyon iran abubakar yola ne yake muku fata alkhairi ga musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan yi tsokaci akan haɗakar da kasashe biyu suka yi tsakanin niyyar da Nigeria bisa tserewa najeriya tattaccen mai muna fata ƙasashen biyu ko shugabannin ƙasashen biyu za su duba za su agaza domin su rage farashin man fetur domin 'yan kasar su sayar da rahusa muna fatan haka allah sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma allah sa wannan shine alkhairi a tsakanin kasashen guda biyu da ma afirka gabaki daya ku tashi lafiya mai magana yakuba mai aski badaraka a jihar da magaran jamhuriyatin niger To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu da dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu VOH daga nan birnin da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Ayatollah Shahid Murtada Mutahhari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da kawo muku yakin Banu Quraiza inda muka bayyana yadda Abu Lubaba ya yi nadamar watsa sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi ga Yahudawan Bani Quraiza wanda ya sa ya ɗaure kansa na tsawon mako guda a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ke Madina har Allah ya karbi tubansa. sannan mun ji cewa ƙarshen mazaje wa'anda suka kai manzalin yaƙi a cikin bani ƙuraiza ita ce wato kisa sannan mata da yara kuma aka ɗauke su a matsayin fursunonin yaƙi sai kuma wa'anda suka musulunta daga cikinsu sun tsira daga kisa to har ila yau mun bayyana cewa alkur'ani mai girma ya kawo batun wannan yaƙin da kuma halin da yahudan banu ƙuraiza suka sanya kansu da kuma makomarsu kamar inda yake cewa kuma ya saukar da wa'anda suka taimake su daga mazuwa littafi daga biranensu kuma ya jefa tsoro a cikin zukatansu wata ƙungiya kuna kashewa kuma kuna kama wata ƙungiya kuma ya gadar da ku gonakinsu da gidajensu da dukiyoyinsu da wata ƙasa wadda ba ku taɓa taka ta ba kuma Allah ta'ala ya kasance mai iko ne a kan kome cikin suratul azab aya ta 26 zuwa 27 ta haka kuma Allah ta'ala ya kawo ƙarshen waɗanda suka kafirta daga cikin ma'abuta littafi na banu ƙuraiza banu kainuka da kuma banu nazir saboda abin da hannayensu suka aikata na ha'inci da kuma yaudara bayan da gaskiya ta bayyana a gare su an yakin azab ne dai a shekara ta biyar bayan hijira kuma shine yaki na ƙarshe wanda mushrikai kuraishawa suka shiga tare da musulmi sannan daga wannan yakin sun kasa yakar musulmi har abada sai dai musulmi su kai masu farmaki a wannan yakin dai musulmi sun sami izza mai yawa da ɗaukaka a dukkanin jazirar larabawa dukkanin ƙabilun larabawa suka fara jin tsoron su don haka saboda wannan izzar a shekarar da ta biyo wato shekara ta shida bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wata sulhu ta ƙarshe da ƙurashawan makka wanda wannan sulhun ya zama fatahi babba a tarihin addinin musulunci ya kuma zama masomin sauya duniya gaba ɗayanta a cikin ƙaramin lokaci daga baya don haka a shekara ta shida bayan hijira a cikin watan zulki da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaura anniyar yin aikin umra a birnin makka ya kuma shailanta wa sauran musulmi daga wajen madina kan cewa za su tafi makka don yin aikin umra kafin haka dai tun zamanin jahiliya larabawa ba sa yaƙi a cikin watanni masu alfarma guda hudu wato watannin zulƙida da zulhajji da muharram da kuma rajab don haka a cikin watan zulƙida a al'ada su ba sa yaƙi a cikinsa amma don haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita tare da sahabbansa muhajirun da ansar da wasu kabilu da suke wajen Madina jimillar su ya kai mutane 1400 dauke da kananan makamai kamar wuka da takobi wanda ba na yaƙi ba sun yi ihrami a Zulkhulaifata miƙatin mutanen Madina suka sauya kayansu suka sa kayan ihrami sannan ga kuma dabbobi masu yawa da suka kora a gabansu don dai su nuna wa ƙurayshawa ba su fito don yaƙi ba to amma akan hanyar su manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya sami labarin cewa suna shirin fuskantar sa sai ya sauya hanyarsa ya bi hanyar daji har ta kai shi wani wuri da ake kira Hudaybiya wanda yake tazar kilomita kimani ashirin daga birnin Makka ya sauka a wannan wurin sannan ba a dade ba sai Qurayshawa suka aika da wani dan sako wanda ya zo ya ga halin da suke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana dukkanin halayen da ya kamata mushrikan makka su fahimci cewa bai fito don yaƙi ba amma a lokacin da jakadansu wato urwatu dan mas'ud al-thaqafi ya zo ya gara da manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce masa mu ba mu zo don yakar wani ba mun zo ne don ayyukan umra wato na ibada bayan haka urwatu ya dubi yadda musulmi suke mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'amala ta girmamawa wanda bai taba ganin irinsa ba ya ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake alwala amma sahabbai suna fada a tsakaninsu don samun ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don neman albarkansa ba sa barin ko da digo guda na ruwan alwalarsa ya fada ƙasa ba a lokacin da urwatu ya koma wajen ƙureshawa sai ya faɗa musu cewa ni na je fadar kisra da kuma na kaisar da kuma na jashi na ƙasar habasha amma ban taɓa ganin shugaba cikin mutanensa wanda mabiyansa suke girmama shi kamar yadda musulmi suke girmama muhammadu sallallahu alaihi wa ba to masu sauraro a nan za mu da aya cikin shirbu na yau sai kuma ta fitowa idan la mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tumar da yanzu kuma ga shirin muna tafe shirin shiryar Alƙur'ani mai tsarki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratul zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama بسم الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. mallaki abin da yake bayan ƙasa baki ɗaya har da wani kamar sa a tare da shi to da sun fanshi kansu da shi saboda munin azabar ranar lahira. abinda kuma ba su kasance suna tsammani daga Allah ba ya bayyana a gare su. kuma munanan abubuwan da suka aikata suka bayyana a gare su. وحاق بهم da suka kasance suna yi wa izgili ya same su. To bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta 46 ya yi bayani ya kuma nusar da manzansa sallallahu alaihi wa sallam da ma duk masu kira da da'awa zuwa gare shi cewa idan aka samu waɗannan azzalumai masu yin fito na fito suka kuma kiyarda da duk abin da ake nusar da su na kaɗai ta ubangiji to Allah ya ce da manzon shi ya yi wani abu na kai ƙaransu wajen Allah ya yi addu'a cewa ubangiji ya yi wani hukunci tsakaninsa da su waɗannan azzalumai ɗin to bayan wannan a cikin aya ta bakwai, a dai wannan sura suratu zumar sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa da a ce duk waɗannan da suka yi azzalunci ɗin azalimai, da a ce sun mallaki dukkan wasu abubuwa wato ribin abin da ke cikin duniyan nan abubuwan duk da ke cikin duniyan nan ribin su a ce duk nasu ne sun mallake su daga dukiya da dukkan wasu abubuwa da ka sani na jin daɗin duniya to da sun mallaki irin waɗannan su kasance sun miƙa a ranar kiyama domin su fanshi kawukansu to da sun yi haka domin su fanshi kawukansu daga cikin azaba ta ranar kiyama to da sun yi haka da a ce duk abin da suka mallaka na a ce duk wani abu da ke cikin duniyan nan na dukiya da duk wani abu da ainihin duniyan nan take tattare da shi na dukiya da kuɗaɗe da wani abu na alfarma da sun mallaki wannan to da suka ga ranar kiyama sun zo ga azaba suna kallanta kuru-kuru to da za su samu wannan abubuwa na duniya su ba da shi ba ma shi kaɗai ba a'a ribinsa ma riɓi biyu na abin da yake na dukiyan cikin duniya su miƙa domin su ceci kansu daga azaba ɗin ranar kiyama to lalle da sun yi haka ɗin domin ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wa badalahum wani abu ya bayyana gare su malam ya kuno ya tasiru wato wani abu ne wanda ba su taɓa tsammani ba cewa zai faru a ranar kiyama ɗin abin da ba su taɓa tsammanin cewa zai tunkare su ba ba ma ya taɓa sauka a cikin zukatansu cewa irin azaban da ake ta faɗaɗin haka take ba to ranar kiyama da suka ga haka sai suka ga cewa ashe abin da muke tsammani duk ba ma haka bane abin ya shige haka to ubangiji subhanahu wata'ala sai yake cewa da sun mallake irin wannan da sun nemi su fanshi kansu daga ana azabar ranar kiyama Allah subhanahu wata'ala yake cewa zahara lahum a ta'amalihim a wannan ranar ƙiyama. sai gashi munanan ayyukansu ne suka kasance sun fito musu fili shine ake kiran abin da mujassada ko kuma tajassudul a'mal wato abin ya fito a matsayin ayyukansu gashi a fili ya zama kamar wata halitta ce wannan halitta din to ba komai ne mai mummunar halitta mummunar halitta to ba wani abu ne illa munanan ayyukansu ne suka rikida suka zama haka to wannan wani abu ne wanda da a duniya suke yinsa a ɓoye ba tare da mutane suna kallon su ba ko kuma suna kallon wannan ayyukan nasu ba to amma ranar kiyama sai Allah ya canja wannan ayyukan munana suka koma wata halitta daban ta fito fili kuma kowa yana kallonta saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa duk abun da ya kasance na azabar ranar kiyama ta kewaye da su waɗannan azalimai, dangane da abubuwan da suka kasance suna yi na izgilanci ga ayoyin Allah izgilanci da annabawan Allah izgilanci da auliya'ullah a ranar duniya a cikin rayuwar duniya to sai ga gashi azaba ta kewaye su a ranar kiyama to ubangiji subhanahu ta'ala wannan wani abu ne da yake mana ishara dangane da makoma ta azzalumai a ranar kiyama da irin abun da za su kasance a ciki na azabansa subhanahu wa ta'ala idan wata cuta ta sami mutum sai ya roƙe mu idan muka ba shi wata ni'ima daga gare mu sai ya ce aini kawai an bani ita ne don kwarewa ta a ilimi بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ba haka ba ne wannan jarabawa ce kawai

wannan maganar to abin da suka kasance suna aikatawa bai wadata musu komai ba saboda haka sai sakamakon mummunan abin da suka aikata ya same su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 ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wani sabon gumurzu tsakanin sojojin hayar kasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa ya kunno kai a ƙasar yemen bayan da rundunar zaratan sojin hayar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta giant brigades ta mame rijiyar haƙan man fetur da ke shiyar arewa maso gabashin garin atak a tsakiyar lardin shabuwa rahotanni suna bayyana cewa rundunar zaratan sojin hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta giant brigades ta yi nasarar yin kutse a garin attack tare da koran dakarun sojin ƙungiyar brotherhood reforms party ta ƙasar yemen mai goyon bayan rundunar ƙawancen saudiya a ƙasar daga muhimman cibiyoyi da rijiyoyin haƙaman fetur da iskar gas da suke lardin shabuwa hakanan rahotanni sun tabbatar da cewa an samu hasarar rayukan mutane masu yawa daga bangarorin biyu masu fada da juna kamar yadda majiyoyin sojin gwamnatin rikon kwaliyar kasar yemen ta kara da cewar baya ga gumurzun garin atak an samu bullar wani gumurzun na daban tsakanin bangarorin biyu a lardin hadramaut da ke makwabtaka da lardin shabwa a wata sabuwa kuma shugaban rundunar sojan kasar yemen da ke shiyar kudancin yemen da ke ƙarƙashin mamayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ba da labarin cewa rundunar zaratan sojan hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta giant brigades da take kudanci ta ya wa'adin mako guda kacal ga dakarun sojin kungiyar brotherhood reforms party ta kasar yemen kan su janye daga sauran cibiyoyin hakoman fetur da kuma yankin alwadi da ke lardin hadramut rundunar zaratan sojin ta giant brigades tana gargadin farma dakarun kungiyar ta brotherhood reforms party matukar ba su fita ta hanyar lumana ba alhalin bangarorin biyu suna ci gaba da dauki ba daɗi a tsakaninsu kan neman kwace iko da dukkanin rijiyoyin man fetur da na iskar gas da suke yankunan ladunan shabwa da hadramaut su dai dakarun sojin kungiyar brotherhood reforms party ta kasar yemen suna goyon bayan abin da ake kira da halattacciyar gwamnatin yemen ce da take karkashin kulawar rundunar kawancen saudiya kuma ita ke mamaye da mafi yawan cibiyoyin man fetur a kasar yemen lamarin da ya janyo dauki ba daɗi tsakaninta da rundunar sojin hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta yunkuro domin ganin ta ƙara yawan cibiyoyin man fetur da iskar gas da suke karkashinta a lardin shabwa majiyar ƙasar yemen ta bayyana cewa sojojin hayar rundunar ƙawance da suke mame da ƙasar yemen tun tsawon shekaru da suka gabata suka ɗanɗani zaƙin kuɗaɗen man fetur da suke sata daga ƙasar yemen da aka kiyasta cewa sun kai kuɗaɗe biliyoyin dalolin amurka da suke warwaso a tsakaninsu tun tsawon shekaru da haɗin bakin manyan ƙasashen duniya musamman amurka shahararren ɗan jarida a ƙasar yemen da ke birnin beirut fadar mulkin ƙasar labanan abdulsalam jahab yana bayyana cewa abin da ke faruwa a lardin shabuwa sharan fage ne na babban rikicin da zai biyo baya na daga makirce-makircen ƙasar amurka na ƙoƙarin mame albarkatun ƙarƙashin ƙasa da suke yankunan ƙasar yemen musamman albarkatun man fetur da na iskar gas kuma tuni ƙasar ta amurka ta fara aiwatar da wannan makirce-makirce nata ta hanyar 'yan koranta na yankin saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa abdulsalam jahab ya kara da cewa maganar cewa akwai sabani tsakanin kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa musamman cewa saudiya ba za ta bar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ci gaba da jigilar man fetur da take sata a ƙasar yemen ba ko da awar cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ba za ta amince saudiya ta dinga safarar man fetur ɗin yemen ba duk maganganu ne marasa tushe musamman dukkanin kasashen biyu saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna gudanar da harkokinsu ne na kwasar ganimar albarkatun ƙarƙashin ƙasa na yemen ƙarƙashin umarni da sanya idon ƙasan amurka a nashi ɓangaren tarik salam jami'i a shiyar kudancin yemen kuma gwamnan lardin adin yana cewa gumurzun da ya kunno kai da har ya kai ga hasarar rayuka tsakanin sojojin hayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na mamaye cibiyoyin hakoman fetur da na iskar gas wani shiryayyen tsari ne da makirci na iyayen gijin sojojin hayar saboda dama ba a ɗaukar rayukan sojojin hayar da wata kima inda gumurzun za ta zame sharan fagen tsoma bakin ƙasashen amurka da birtaniya kai tsaye a harkokin da suka shafi ƙasar yemen tarik salam ya ƙara da cewa abin da ake kira da majalisar shugabanci a ƙarƙashin jagorancin rundunar ƙawance kawai yaudarar kai rai ne saboda gwada ana gudanar da wani abu a ƙasa musamman bayan bullar yakin ƙasar ukraine tare da ƙoƙarin rufe nasarorin da rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na ƙasar ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi suke samu a ƙasar musamman ta hanyar hare-haren ɗaukan fansa da suke ƙaddamarwa kan ƙasar saudiya ta hanyar yin lugudan wuta kan kamfanin man fetur na saudiya da haka ke neman gurgunta harkar tattalin arzikin ƙasar warwas a gefe guda kuma rahotanni sun tabbatar da cewa rundunar kawancen mamaya a kasar yemen sun sace kudade fiye da dalar amurka biliyan goma sha hudu na albarkatun man fetur ɗin kasar majiyoyi daban-daban sun bayyana cewa yawan kudaden da rundunar kawancen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suka sace na kudaden shigar kasar ta yemen a ɓangaren man fetur kawai tun daga shekara ta 2016 zuwa 2022 da muke ciki sun kai tsabon kuɗi dalar dalar amurka biliyan goma sha hudu da miliyan ɗari hudu da hamsin majiyoyin sun bayyana cewa rundunar ƙawancen saudiya da na haɗaɗɗe daular larabawa da sojojin su da suka jibge a yemen suna wawushe ɗanyen man fetur ɗin ƙasar ta hanyar amfani da manyan jiragen ruwa kamar yadda shafukan masu sanya ido kan zirga-zirgar jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa suka tabbatar bayan ɗauka ta hanyar kyamarorinsu a cewar majiyar masu sanya ido kan zirga-zirgar jiragen ruwan ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa tun farkon wannan shekara ta 2022 da aka kafa kyamarori domin ɗaukan yadda ake jigilar ɗanyen man fetur daga ƙasar yemen da ake sata a cibiyoyin man fetur na ƙasar an samu tabbacin cewa ana jigilar man fetur da ake sata a yemen ta hanyoyin lardunan ƙasar ne da rundunar ƙawance ta mamaye hakanan majiyar ta bayyana cewa a ranar 19 ga watan janairun wannan shekara an ɗauki faifai na jirgin ruwan a apolites yana ɗauke da man fetur ganga miliyan biyu da dugu biyar da aka sato kuma aka masa lodi a tashar jirgin ruwan dabba da ke lardin hadrimot a gabashin ƙasar yemen wadda aka kimanta kuɗin man fetur ɗin da cewa ya kai tsabon kuɗi dalar amurka miliyan 217 kuma jirgin ruwan ya kama hanyar tafiya ƙasar china ne hakanan kyamarorin da suke sanya ido kan yadda rundunar kawancin saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suke wawushe arzikin ƙasar yemen sun naɗi yadda a cikin watan Fabrairu wannan shekara jirgin ruwan fantanasa ɗauke da ganga man fetur miliyan biyu da aka masa lodi a tashar jiragen ruwan dabba da ke lardin hadrimot bayan satowa daga cibiyar man fetur ta ƙasar ta yemen kuma an kiyasta cewa kuɗin man fetur ɗin zai kai kimar dalar amurka miliyan 200 kamar yadda a watan na fabrairu aka fitar da man fetur ɗin sata ganga miliyan ɗaya da ya kai kimar kuɗi kimanin dalar amurka miliyan ɗari da shida har ila yau a ranar goma ga watan afrilun wannan shekara ta 2022 rundunar kawancen saudiya da na haɗaɗɗiyar daula larabawa da sojojin hayar su sun wawushe sama da ganga miliyan biyu da ɗigo uku na man fetur tare da ficewa da shi ta hanyar tashar jiragen ruwan dabba da ke lardin hadrimot wanda aka kiyasta kuɗinsa da cewa zai kai dalar amurka miliyan 267 kuma an yi jigilar fita da man fetur ɗin ne da jirgin ruwan a apolites zuwa kasar china sannan a wannan wata na afrilu jirgin ruwan silbilbet ya yi da man fetur na sata ganga miliyan guda daga tashar jirgin ruwan nashima da ke lardin shabwa na kasar yemen da ya kai na tsaban kuɗi dalar amurka miliyan ɗari da shida kuma ya nufi kasar indiya ce da man fetur ɗin hakanan a cikin watan mayu katafaren jirgin ruwan apolites ya isa tashar jirgin ruwa na ashehir da ke lardin hadrimot inda ya yi lodin man fetur na sata sama da ganga miliyan biyu da kimarsa ya haura kuɗi dalar amurka miliyan ɗari biyu da saba'in kwatankwacin kuɗin ƙasar yemen riyal biliyan 162 a takaice dai masana suna bayyana cewa tabbas kimar kudaden ɗanyen man fetur da aka sace a ƙasar yemen daga watan janairun wannan shekara ta 2022 zuwa watan yuni ya kai na tsabon kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya da miliyan 324 alhali al'ummar ƙasar ta yemen tana rayuwa ce cikin mawuyacin hali musamman na rashin kayayyakin bukatun ɗan adam da matsalar ƙarancin man fetur a sassa daban-daban na kasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. a yau ne ake gudanar da manyan zaɓuka a ƙasar angola sojojin ƙasar iran sun fara gudanar da wani atisaye domin guda sabbin jiragen yaƙi marasa mutuki da ƙasar ta ƙera farashin ɗanyen man fetur ya sake yin tashin gauron zabi a kasuwanninsa na duniya To da kuma haka ne muka hau karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabon sa sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.